idan muka dawo bangaren hada-hadar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar wales mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta real madrid galibes ya kara rattaba hannu a kungiyar real madrid na tsawon shekaru shida inda zai gama kwantrakinsa a shekara ta 2022 bel ya kafa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne a shekara ta 2013 daga kungiyar kwallon kafa ta tottenham akan kuɗi kan miliyan 85 inda a lokacin ba wanda ya kai shi tsada galibin ya fafata wasanni har da talatin a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda ya jefa kwallaye sittin da biyu a raga. Manchester United na zarocin mai tsaron gida na Real Madrid mai suna fede yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ke zawarcin dan wasan gaba na celtic mai suna musa dembele a kan kudi fan miliyan 40 inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid da manchester united da kuma manchester city ke zawarcin wannan dan wasa da lafiya